tsohon coach in barcelona geraldo martino ya ce zai yi wuya leon messi ya bar barcelona duk da jitajen da ake yadawa a lokacin da ake masa tambayoyi kaftin din na argentina leon messi dangane da jita ya nuna ra'ayinsa na kasancewa a barcelona messi a farkon wannan shekarar da muke ciki ne ya amince da wani sabon kwantiragi martino wanda yanzu haka shine coach din messi ya ce baya zaton messi wanda ya kasance dan kwallon da ya fi kowanne a duniya har so hudu zai bar barcelona martino ya ce idan ka ga irin dangantakar da ke tsakanin leon messi da barcelona bayan wasan sada zumuntar da aka buga tsakanin argentina da portugal inda argentina ta yi nasarar doki portugal da ci ɗaya da babu za ka san cewa zai wuya leon messi ya bar barcelona ya ƙara da cewa duk da yake duk inda ya ga ya fi masa nan zai buga wasa.